قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين sai annabi Yusuf ya ce, Yana mai roƙon Ubangijinsa, ya Ubangijina, kurkukun da ta tsoratar da ni da shi, ya fi soyuwa a gare ni sama da abin da take kira na zuwa gare shi na alfasha, kuma idan baka yaye mini makircinsu ba, ina iya karkata zuwa gare su, kuma in har na karkata gare su, na yi musu biyayya cikin abin da suke so daga gare ni, to zan zama cikin jahilai.